wannan kuma in ne shawarar da ɗan takana ran sanar da ku abin da mu yi what will be your next step now when when i advise when i have a sitting with my governor then we'll tell you what to do not now ban yadda ba har abada kuma ban yadda ba kuma ba zan taba yadda ba ƙarya ce amma wani kurakure ne mutum koyar da shi ba kuke kawo kurakuren na faɗa a nan na kuma daga a gaban shi mai returning officer sun kisa yadda da wannan kurakura ya za ka yi ka dinga sauraron layi ɗaya da ka bashi appointment ya je ya sa kawo maka sakamakon zaɓe baka kawo shaidan da suke bin sa ba don haka yanzu me saboda haka ya riga ya aiki dan aika ne ya ji ya biya mai bukata ya dawo masa da aikansa kuma ya faɗi abin da yake so kuma ya amsa shikenan amma mu mataki na gaba mataki na gaba sai na zan dan takara na zan ga muku me da mu nan gaba zafin faduwa ne yasa kike faɗin wannan magana ai zafin faduwa ne tsaunan ne siyasa tsaunan ne takara tsaunan ne ci zabe kai ne yake bakonta amma da kai sani sani a asalin za a kama hannu kuma sa dole baka je na kyana ba na san ma yana yi ne za ka je kotu kenan a ni ban ce maka ba amma na ce baka zan yi shawari da dan takara na za mu gaya muku abin da za mu yi nan gaba